أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساتي خدوة أيوم 22 ga watan Rabiul Awwal 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ya daidai da takwas ga watan Nuwamba 2020 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna tarbiyatul aulad fi dawi fi dawi kitab wa sunna na malam Abdulsalam bin Abdullah As-Sulaiman dan ba manta ba a mu na karshe muna karkashin babu inda malam ya fara magana akan al-khutuwat al-amaliyya fi tarbiyat al-abna wato matakai a aikace na tarbiyyar yara sai malam ya fara da cewa abu na farko shine yace nabda'u awwalan bi islahi nafs mutum zai fara da farko da gyara kansa mun yi bayani akan wannan muka zo mataki na biyu shine inda yake ikhtiyarul um wato azzauja wato mutum ya zabi uwa nagari ga yaransa mana ya zabi mata nagari Malam ya yi bayanai da yawa akan muhimmancin mutum ya zabi matan da zai aura kada kawai ka zabi mace saboda kyawunta ya yi magana kan muhimmancin ah, mutum ya zabi mace wanda take da addini da sauransu. ina ganin muka tsaya za mu tashi daga inda yake az tabhadu tabhasu 'ani ar-rajuli as-salih ma'ana yanda eh, shi ma namiji zai zabi mace ta gari haka ita ma mace yace az ita ma mata tabhadu 'ani ar-rajuli as-salih ita ma za ta nemi namiji na kwarai da za ta aura yace wa kama anna zawj yabhadu 'ani az-zawja as-salihah kamar da shi ma namiji zai nemi mace ta kwarai ta kirki wa kadhalika almar'atu haka na ita ma mace tahtaru zawj as-salih ita ma za ta zabi miji na kwarai na gari menene dalila kan haka an abi hurairata radiyallahu anu. an karbo daga abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzal ya ce? Iza a ataakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju an qala sallallahu ya ce idan wanda kuka yadda da dinahu da addininsa wa kulukahu da kuma halayensa ya zo maku yana da man auren ayanku fa zawiju da ku auren maki da ayanku manzo Allah ce illa taf'alu idan ba ku yi haika ba idan ba ku aikata ba takun fitnatun fil ard to za a samu fitina a cikin kasa wa fasadun ari da kuma barna mai yawa idan iyaye ba su aurar da 'ya'yansu ga mazaje waɗanda suke da addini da kuma halaye na gari ba, to za a samu fitina a bayan kasa da kuma barna mai yawa. Saboda haka wajibi ne akan iyaye su kula da wannan. Dole iyaye da mata gaba da su kire kodai a zukatansu, kar su dubi kudi da duk wani abu na duniya ko matsayi ko mataki na karatu wasu yayi su ce ba za su aurar da mutum yaran su ba sai idan mutum yana da digiri ko yana da master ko yana da PhD ko da sauransu ba irin waɗannan abubuwa ya kamata su kula da su ba ba wai waɗannan abubuwa ba su da kyau ba suna da kyau amma abin da ya kamata su ba da muhimmanci a kansa shine ne addini da kyakkyawan halaye kuma waɗannan abubuwa guda biyu tare suke addini da kyakkyawan halaye idan muka ce addini a nan ba wai kawai muna nufin mutum ya ajiye gemu ya daga wando ba muna nufin mutumin da ya fahimci addini yadda ya kamata gwargwado yana da basic mana ya san yadda ake sallah idan ya zama masubuci ya san yadda zai rama sallansa misali na taba sallah da wani mun samu raka da da aka tashi bai sai ya zai yi cika sallansa ba ka gani to raka dole zama to yana da gwargwadon fahimta na addini sannan kuma ya zama to yana da kyakkyawan halaye za ka iya samun mutum ustazi ne ga gemu ga daga wando ga komai amma kuma ba shi da halaye masu kyau zai yi mai rowa ne zai yi yana da girman kai zai yi yana da eh, taushi yana yana yana magana ko yana sa mu'amala saboda aka dole waɗannan abubuwa su tafi tare ya zama to kana ustazi kuma kana da kana kyakkyawan halaye ina fata muka ne idan iyaye ba su dubi wannan ba to za a samu fitina babban fitina da za a samu shine mace za ta yi a wurin mutumin da zai zama to sababi na ta rasa addininta akwai mata da dama waɗanda kafin su yi aure za su gansu suna da kokari addini suna sa hijabi da sauransu da zara sun yi aure sai mazaje su su filasta su su ajiye hijabi kun taɓa ganin irin wannan ko ba ku taɓa gani yana faruwa ni na san matan da kafin ta yi aure tana sa hijabi doguwar hijabi amma yanzu ba ta sa kuma dalili mijinta ya hana ta mijin ya ce hijabi abin kunya ne shi ba zai fita da ya tare da hijabi ba a jikinta kuma a haka na ta hakura ta ce da hijabi gashi nan da yana da kudi yana da gida da mota amma kuma ta rasa jini ta saboda haka ya kamata iyaye su kula ya kamata a dinga bincike kafin a ba mutum mata yanzu kawai da aka ce ai bincike da zara ka zo neman aure sai a tambaye ka a ina kake aiki kana aiki a wuri kaza gashi na kuma ka fito ka zo lafiya da cikin mota da sauransu shikenan kawai sai a baka yarinya wannan kuskure ne kamata a yi bincike bincike mai kyau ina mata mun ya kamata a duba wannan mutumin da wa yake yake mu'amala su wane ne abokanansa yana zuwa masallaci sallah ko baya zuwa wani irin mu'amala yake yi ya yake samun sa ina fata mun in za a yi tambaya a tambaye wanda ya san mutumin da kyau ba wai kawai wanda bai san shi ba wanda kawai yana gani shi shi yasa kun san labarin abin da ya faru zamanin annabi Umar sayyidina Umar lokacin da wani mutum ya zo yana neman wanda zai zai ba da shaida a kansa sai ya zo da wani mutum Umar ya tambaye shi ka san wani ce eh, na san shi za ka yi ba da shaida a kansa ce zai ya ba da shaida a kansa Umar ya tambaye shi ka taba yin tafiya tare da shi me yasa saboda me idan kai tafiya tare da mutum tafiya yana yaye halin mutum za ka gane mutum ne mai hakuri ko kuma mai saurin fishi ne tun da tafiya ai yanki ne na azaba saboda haka ya tambaye ka ta kun ba hada tafiya tare da shi mutum yake ban ba hada kai da shi ba ya sake tambaye shi yace kai sa ne ka san shigansa da fitansa yace ni ba sa bane yace to ka ta mu'amalan kudi da shi tunda ta haka za mu gane yana da amana ko ba shi da amana mutunci ne ko ba mutunci ba yace ban ta yi ba yace to baka san shi ba yace ma mutum ka je ka kawo wanda ya san ka ma'ana wanda ya zama ka ko kuma ya ta mu'amalan kudi da kai ko kuma kun taba hada tafiya da shi ko kuma wani abu ya taba hada ku wanda zai iya fahimci halayenka saboda ka ya kamata irin waɗannan ne ya kamata a neme su a tambaye su akan wanda yake neman aure kuma idan mutum an zo neman aure an zo neman shawararsa to ya kamata ya faɗi gaskiya abin da ya sani akan wannan mutumin ina mata mun gane ba tare da kai karya a kansa ba ba tare da kuma ka ɓoye wani abu na nashi ba ya kamata duk wani abu da ka sani a kansa haka fada a shari'ance wannan ba ba ya daukan shi gulma ba gulma ba ne wannan an yafi ma mutum an zo neman aure a wurinka ka san wannan mutum mashayi ne kuma ko kuma yana neman mata ko kuma yana wani halin mara kyau ya kamata ka fada ina mata mun gane kai kuma idan an fada maka ba wai ka koma wurin wannan mutumin ka ce to wani ya ce kai kaza ne wannan zaka hada fata a cikin al'umma <laughs> bai kamata ba ya kamata ya zama sirri ka boye ka san ya zaka yi da lamari to almuhim da yana da kyau mutane iyaye su kula da irin waɗannan abubuwa sai malam yace yace walizalika nara an al-asas al ita shi yasa zamu gan cewa foundation mai karfi alladhi yubna alai al-ikhtiyar bayna zawjain wanda ya kamata a gina zabin ma'aurata akan su shine ne addin wal khuluq wato addini da kikkiawan halaye fa huwa ku tarbiya a sahiha lil aulad wannan shi abin zai tabbatar da tarbiya ingantacce ga yara to daga nan kuma sai malai ce wa yustahabbu iza dakala alaiha mana bayan aure kenan yace mustahabi ne ana so idan mutum ya shiga zuwa ga matansa lailatar Zawad a daren da aka dara musu aure an ya kula ya kamata ya ce Allahumma inni as'aluka min khairiha kace Allahumma inni ya kai Allah ina roƙonka min khairiha daga alherinta wa khairi ma jubilat alaihi da kuma alkhairi abunda akai halittanta kai. wa yad'u yadahu ala rasiya sai ya sanya hannunsa kan goshinta akan kanta wa yusalli ma'aha rak'atayn kuma yayi sallah tare da ita raka'a biyu cikakken addu'a malam bai kawo cikakken addu'an ba Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alai wannan shine cikakken addu'a ina fata mun gane ana yana roƙon Allah alkhairin ta da alkhairin abinda aka yi halittanta akai aka kuma yana yana neman tsari daga sharrin ta da kuma sharrin da aka yi halittanta akai in zai wannan addu'a zai daura hannunsa akan akan kanta sai wannan addu'a in sun gama kuma sai su yi alwala su yi sallah tare ba wai za su jera sahu suna hada kafada da kafada ba za su dan tsaya a bayan shi kadan ne ina fata mun gane in suka jira suka hada kafa da kuma ba lalle ba da yayi mai da hankali kan sallan sa saboda haka dole su dan <laughs> su dan ja baya kadan ina ma mun gane su tsaya a daman sa sai su yi sallah raka'a biyu to daga nan kuma sai malai yace zikru ismillahi inda aljima ya kamata ya ambaci sunan Allah a lokacin saduwa da ita yace wa min al-asbabi allati tu'inu ala al-wusuli ila al-walad as-salih yana daga cikin sabuba waɗanda suke taimakawa wajen isar da samun ɗa nagari addu'a'u inda aljima ne mutum ya yi addu'a a lokacin saduwa an ibn Abba dalila akan wannan shi ne hadisi abdullah ibn kawala ya ce kawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzara sallam yace law anna ahadakum idza ata ahlahu da ce da daga cikin ku a lokacin da ya je ma iyalinsa kala da zai ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaitan ya Allah ka nisanta da shaitan daga gare mu wa jannibi shaitan mara razaqtana kuma ka nisanta da shaitan daga abinda ka azurta mu manzala ce bai qudiya bainahuma waladun sai zama to Allah ya kaddara da tsakanin su daga wannan saduwan lam yadurruhu wato shaitan ba zai fitar da shi ba ina fata mu gane saboda haka ya kamata ma'aurata su koyi irin wannan addu'a irin waɗannan addu'o ya kamata su san su wannan addu'a wannan hadisin yake muttafaqun alayhi yana cikin sahih bukhari wa muslim irin waɗannan abubuwa ya kamata ma'aurata su mai da hankali a kansu a maimako a dauki kwana uku hudu ana bikin aure a yi football match a yi picnic a yi luncheon a yi wane ne reception a yi wane da za su ajiye irin wannan littafin misali ko su aje adabu zafaf na albani a karantar da su kwana uku kwana hudu a musu daura a kai za su amfana a maimakon su kashe kudin su akan irin waɗannan abubuwa da ake yi wanda ba abin da ake samu a ciki banda khasara da zunubi Allah ya tsira tsira da mutane mu yace wa fi riwayatil bukhari a cikin riwaya na eh, imam bukhari manzala sallallahu cikin wannan hadisin yace lam yadurruhu lam yadurruhu shaytanun abadan wato idan suka yi wannan addu'an kafin su sadu da juna shaitan ba zai ba zai ba zai cutar da wannan dan ba sai ma lace ikhtalafa ulama fi ta'yin ad-darar lam yadurruhu shaitan abadan malum sai sabani akan me manzala sallallahu yake nufi da wannan cuta wani cuta ne manzala yake manzala sallallahu yake nufi da a lokacin da yake lam yadurruhu shaitan abadan shaitan ba zai cutar da shi ba wani irin cuta ne yake nufi magana na farko Osman suka ce abin da ake nufi haka shine annahu la yusallitu alaihi shaitan shine cewa Allah ba zai rinjaye da shaitan a kansa ba min ajili barakati tasmiya ko da albarkatin suna Allah da ya kira kafin saduwa da ita saboda haka Allah ba zai rinjaye da shaitan a kansa ba magana ta biyu wasu malamu suka ce annahu la yasra'ahu ash-shaytan wato shaitan ba zai sa mashi ciwon wato wato ciwon ah, aljanni kawai shine kawai abin da wannan magana yake nufi ma'ana yaron ba zai ciku da ciwon aljanni ba magana na uku shine anna shaytan la yadurruhu fi shine cewa shaytan ba zai fitar da shi ba a jikinsa magana na hudu shine yace amma ibnu daqiq al-aid shi wannan malami fa yaqulu shi yace yahtamilu allah la yadurruhu fi dinihi aidan zai yi wannan magana na manzala yana nufin wato shaitan ba zai cutar da shi ba a cikin addini sawa mana ba zai ya fadar da shi daga shari'ar Allah subhanahu Ta'ala ba yace faya Kulu daudi imam daudi kuma shi kuma yana cewa mana lam yaduru mana wannan magana shine ai lam yuftinahu an dinihi shine cewa shaitan ba zai ya fitine shi ba a cikin addini sa ila al-kufr ya fadar da shi zuwa ga kafirci yace wa laysa al-murad ismatuhu anil masiya ba wai ana nufin yaron ba zai zama to zai zama to ma'asumi wato wanda baya zunubi ba wannan ba shine ma'anan maganar manzo Allah ba ana zai tashi shaitan ba zai fadar da shi ba ya zama to kafiri amma zai zama to da adam kamar sauran mutane zai ya zunubi in ya zunubi kuma Allah zai shirye shi zuwa ga tuba daga wannan zunubi saboda irin waɗannan abubuwa zai yi wannan maganar manzo Allah ta kunshi waɗannan abubuwa ga baki da. tunda manzo Allah bai ayyana ba da ce ga irin cutar da yake nufi ba saboda haka duk wani irin cuta zai shiga cikin wannan addu'a ina fata mun gane wannan na'am sai ce wal maqsud abun nufi anan shine anna ya yahfazu hadha maulu. mawlud shine Allah subhanahu watala zai kiyaye wannan abun hai wanda aka yi min masu shaytan daga tabuwar shaytan wa azahu da kuma cutansa bi barakati hadha zikir. saboda albarkacin wannan zikirin da suka yi allazi arsala ilayhi nabi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirar zuwa gare shi saboda yana da kyau ma'aurata su koyi wannan addu'an su dinga yi kafin saduwa sai malam yace wa min al'umuri lati laha silatun bi sihhati al-awladi wa yace na daga cikin al'amura waɗanda suke da alaka da lafiyan yaro lafiyan yara da tarbiyan su shine mai ina magana na hudu kenan yace mulahazatul um fi asna'il haml shine wato ita uwa ta kula a lokacin da take da ciki ya kamata ta kula da waɗansu abubuwa yace wa zalika bi adami tanawul ma ya al-hamal wato ya zama to ba za ta ci ko ta sha wani abun da zai cutar da cikin ta ba aw yusabbibu tashawwur al-janin ko kuma wani abu da zai jawo wato ya bata suran jaririn da ke cikin ta <clears throat> shine ma'ana tashawwur ma'ana ya bata suran suran jaririn ya fito ba shi da kai ko kuma ba shi da hannu ba shi da kafa irin waɗannan abubuwa misali misalin irin abubuwa da ya kamata ta kula da su ta kiyaye su shine ne number one yace al-akakir akakir shine magungunan family planning ena bata mun gane irin magungunan da mata suke sha saboda hana haihuwa zuwa wani lokaci ko kuma samu ta za tsakanin haihuwa irin wadannan abubuwa su ne a akakir yace wal adwiya da kuma sauran magunguna gaba gaba daya wal ashi'atu wato scanning wannan scanning da mata suke yi idan suna da ciki yawaita shi wadannan abubuwa yana da side effect a jikin mace ina fata mun gane zai iya cutar da cikinta saboda haka ba wai kada a yi ba amma kada ta yawaita shi ina fata mun gane wannan abu ba suna iya cutar da jaririnta abu na biyu yace al'amalu ashaqa wato ayyuka masu wahala ina fata mun gane mace a ce tana da ciki za ta yi shara za ta dibi ruwa za ta yi wane ne za ta yi wane irin waɗannan ayyuka masu nauyi masu wahala suna iya cutar da jaririnta saboda ya kamata mijinta shi ma ya ta ya mata ya rage mata aiki in kuma zai yana da yana da hali da zai dauke ya dauko mata mai aiki yana da kyau Sai dai kamata a ce mace da take da ciki a kyalita ta dinga ayyuka masu nauyi masu wahala ba wannan yana fitar da jaririnka abu na uku yace at-tadkhin min al-um aw az-zawj shine shan sigari bawan ita uwan ko kuma mijinta a ce tana da ciki amma kuma tana shan sigari ko kuma tana da ciki tana zaune tare da mijinta yana shan sigari kusan cewa idan ka zauna tare da mai shan sigari shakan hayakin shi ma yana jawo maka kansa ina ba ta mun gane saboda haka irin waɗannan abubuwa ya kamata mace da take da ciki ta nisanci irin waɗannan abubuwa Allah ya idan miji yana shan sigari ta ya kamata ta nisance shi a lokacin da yake shan sigari ita kuma ita ma kar ta sha abu na hudu yace al su ne wato kwayoyi da ake sha irin wannan kwayoyi da matasa suke sha wal muskirat daga abubuwa da suke sa maye waɗannan abubuwa ya ce yi wula da stephen mudminan zai sa a haifi yaro shi ma ya taso ya zama mashayi shi ne mudminan ya taso ya zama tun mashayin giya kuma mashayi wani abu li'annal janin ya tazazza bi giza'il um saboda jariri a ciki yana samun abinci ne daga abincin uwansa yana wata magana. saboda duk abin da mahaifiyar take sawa a cikinta to daga wannan abu ne shi ma jariri yake ci to tun daga cikinsa ya fara shan giya ya fara shan siga kaga aka haife shi ya taso da wannan abuwa zai tashi Allah ya kiyaye mu to abu na gaba mala yace albisharatu inda wilada shine yin bushara a lokacin da aka samu haihuwa yana da kyau a yi bushara a tare da mutane a ce mutum ya ce na samu karuwa ko kuma wanda matan sa yawo a kai masa bushara da gaggawa ya yi farin ciki yace idza ruzikal muslim bi mauludi idan Allah ya azurta musulmi da haihuwa fa innahu yusannu lahu al-bishara inda wijala inda wulada sunna ne gare shi yayi bushara ga mutane ya sanar da mutane a lokacin da aka aka haihu wa kunun bushara bi qudumi al-mawlud inda wiladatihi wannan bushara zai yi shi ne a lokacin a lokacin zuwan abun haihuwan lokacin da aka haife shi kama kala ta'ala kamar da Allah ta'ala yake ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya allati ya zakariya ya ga nabi zakariya muna maka bushara da samun da wanda sunansa zai zama to me annabi yahya to kaga Allah ya masa bushara wa kala jalla shanu aka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa basharnahu bi gulamin halim wannan magana ga aka yi ga annabi Ibrahim Allah ce sai muka bashi bushara da da mai yawan haƙuri. wannan dan shi ne wa shine annabi Isma'il wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala sake ce ga annabi Ibrahim kuma wa basharnahu bi ishaqa biyan? min as-salihin Allah ce mu masa busharan samu annabi Ishaq wanda shi zai zama to annabi daga cikin salihai wa qala jalla shanuhu kuma Allah ta subhanahu wa ta'ala yana cewa a lokacin da mala'ika ya ce. ya maryamu ya kai ya ke maryam inna allaha yubashshuruki bi kalimatin Allah na maki bushara na wata kalma minhu daga gare shi ismuhu sunan wannan ai wanda zaki almasih isa ibn maryam shine masihu isa dan maryam wajihan fi dunya wal akhirah zai zama to yaro mai daraja a cikin duniya da lahira saboda ka waɗannan ayoyin duka suna mana cewa me ana yana da kyau a yi bushara a lokacin da aka samu haihuwa abu na gaba ma da ce sujudu shukur yana da kyau idan mutum aka masa haihuwa ya yi godiya ga Allah ya yi sujadan godiya shi ne sujudu shukur ya ce wa inda husulun nema yusannu lil muslim an yasjuda lillahi shukran a lokacin da aka samu nema, aka samu falala daga Allah subhanahu ta'ala, to sunna ne ga musulmi ya yi sujada ga Allah subhanahu ta'ala sujadan godiya wasajdatu shukur mashru'a mana ce sujadan godiya an shar'anta ta a cikin musulunci bal yata'akkadu istihbabuha inda husulun ni'ma mana ce wato mustahabancin yana yana karfafa a lokacin da aka samu ni'ma daga Allah subhanahu wataala aw indifa'in nikma ko kuma a lokacin da Allah ya wa mutum wani azaba ko wani abu na masiba wa sajdatun wahidatun sujadan godiya kuma sujada ce guda daya kawai mithil sajdatu tilawa kamar sujadan tilawa idan mutum yana karanta ya yazo kan ayan sujada sai sujada sujada guda daya kawai yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu ma yasuruhu manzara salam ya kasance idan wani abu wani labari ya zo masa wanda ya faranta masa rai harra sajidan sai ya fada a kasa ya yi shakina lillahi yana mai godiya ga Allah subhanahu wataala Abu daud Abu daud ya rawaito wannan hadisi wa kulu alayhi salatu wassalam haka na kuma manzon Salam yana cewa inni sa'altu rabbi wa shafa'tu li ummati a cikin wannan hadisi manzon yace na roki ubangiji na kuma na nemi ceto ga al'ummata fa afani sulusa ummati sai Allah subhanahu wataala ya bani dama yin ceto ga daya bisa uku na al'ummata wani batiri shine sulus yace fa kharartu sajidan rabbi sai na fada a kasa ne sujjada ga ubangiji na na godiya sun mara fatu ra'si sa'an na kuma na daga kaina fa sa'altu rabbi sai na sake roƙi ubangiji na li ummati wato na roƙi ubangiji na ceto ga al'ummata fa a afani sulbu ummati sai Allah Su Bani wata rai sake bani daya bisa ga uku na al'ummata ya zama to sulufen kenan na yace fa sa sajidan sai na saka fada a kasa sajinan li na yin sujada ga ubangiji na shukran ina godiya gare shi Kun turasi rasi na kuma na daga kaina wa sa'altu rabbi na sake roki ubangiji na li ummati ceto ga al'ummata wa asani as-sulus al-akhar sai bani daya bisa ga uku na karshe fa kharartu sajidan li rabbi na sake sujada ga ubangiji na wa abu daud min hadith sa'd bin abi waqas saboda ga nan yana mana cewa me manzara sa duk sanda Allah subhanahu wataala yayi masa wani ni'ima yana sujjada ga Allah yayi godiya ga Allah subhanahu wataala wannan hadisi kuma yana kawo mana yanda manzara sa yake son al'umma yana son su da alkhairi baya so duk wani abu da zai cutar da su ina fata mun gane saboda ya kamata mu koyi wannan wannan sunna daga manzara sallallahu alaihi duk sanda muka samu labari na farin ciki wani abu ya samu sai yana da kyau mu fuskanci alkibla mu yi sujjada ina fata mun gane yace wa sajada abubakar siddiq hina balagahu fathul yamama shukran haka kuma abubakar siddiq a lokacin da ya samu labarin an samu rinjaye akan yamama aka an ci galaba akan yamama shi ma yayi sujjada shukran godiya ga Allah subhanahu wataala wa sajada kabun malik haka kuma wannan sahabin kabun malik lamma bushra bi tawbati Allah alayhi a lokacin da manzara sallam aka sauka masa da ayoyi a cikin tauba Allah subhanahu wataala ya yafe ma a bin Malik da shi da abokanansa guda biyu su uku gaba kida lokacin da basu fita zuwa yakin Tabuk ba manzala ya dawo yayi fishi da shi saboda rashin fitar shi zuwa ga yakin Tabuk alhali ba shi wani uzuri sai aka kaurace masu su uku gaba kida har sama da kwana hamsin ba wanda yake masu magana ba wanda yake mu'amala da su gaba kida suka samu kansu a cikin bakin ciki da kunci daga baya Allah subhanahu wataala ya sauka da ayyuka cikin sautu tauba Allah ya yafe masa da aka kai masa labari sahabbai da suka da aka saukar da wannan ayan kafin malik ba wurin a lokacin wani sahabi ya tashi ya je masa bushara cewa Allah ya saukar da ayoyi cikin alkur'ani an yafe maka nan take ya fada ya yi sujada ga Allah subhanahu wataala yana godiya saboda duk waɗannan suna nuna cewa yana da kyau mutum ya yi sujada ga Allah duk lokacin da ya samu abin farin ciki wannan sujada shin dole ta da alwala ko ba dole ta da alwala ba ah. na? ba kuka ce ba ce ba dole ta da alwala ba ina fara mana ko da ba sallah ba ne ta kake saboda haka a duk wani yanayi da kake ciki kai sai za zaka fuskanci alkibla kai sujjada in kai sujjada me za ka ce za ka yi ce ban rabi lala kawai litin eh, zikiri kawai da ake yi a cikin sallah zaka yi subhanar rabbi da Allah subhanar rabbi Allah sau uku misali zaka kuma akwai azwai da yawa da ake yi a cikin sujada za ka ce sajjatu wajiya lillazi khalaqahu wa shakka samahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka Allah ahsanu khaliqi zaka ka karanta wannan in baka yi ba kawai ka ce subhanar rabbi da Allah kawai cikin yayi طيب أبو نجبة شين فضل تربية البنات في الإسلام ولا لن تربية يا راماتا أتيت مسلمين Mana ce wa yalil asas a shadi abun ta takaici ne mai tsanani mai yawa. na ma ya fa'aluhu ba'du nas iza bushra bil unsa ne cewa abinda wasu mutane suke aikatawa a lokacin da aka basu bushara na samun haihuwa mace mai suke yi ta tasakhata min zali sai su yi fushi saboda wannan abu sai su yi fushi da matansu ta haifi mace ce wa hadha fil min jahiliyya wannan abun wannan aikin yana daga cikin wato halayen mutanen jahiliya allazina zammahumullah waɗanda Allah subhanahu wa ya zarge su fi kaula cikin fadin sa wa idza bushira ahaduhum bil unsa allati idan aka ba da daga cikin su bushara na samu aiwa mace dalla wajhuhu muswaddan sai ya wuni fuskar sa baki wa huwa kazim yana cikin damuwa da bakin ciki sosai saboda kawai an ce masa matan ta aji mace yatawara min alqawm abun bai tsaya wurin ba fa Allah ya yatawara min alqawm sai ya fara boyewa daga mutane wai yana jin kunya mutane su ganshi su sai wani an haifa an aifa masa mace sai ya fara boyewa daga mutane min su ima bushra bi saboda mumuna abun da aka masa bushara da shi a wannan lokacin ma sai ya fara tunani a yumsikuhu ala huni shin ya rike wannan haihuwan da aka masa ala huni a bisa ga wulakanci yana wulakanta ta cikin jama'a am ya dusu fi turab ko kuma ya turbude shi a cikin kasa Allah ce ala sa'a ma yahkumun Allah ya ce wato abin da suke hukuntawa ya munana wannan abin suke yi ya munana saboda haka idan mutum ya zo a wannan zamanin namu yana fishi da matan shi saboda ta haifi mace to ya koma yana yana da wato sifa daga cikin sifofin mutanen jahiliya ya ce wala yu'lam wala al-insan aina takun al mutum bai sani ba a ina ne zai samu alkhairi a da namiji ne ko kuma ɗaya na mace nawa nawa ne mutane suka haifi maza daga baya kuma abu ya zama musu man nadama mutum ya fara ya fara ya dinga ji a ransa ba ina ma ce ban haifi wannan yaron ba tunda ta zama masa bala ya zama masa bala a rayuwarsa yau an kama shi yana shaye-shaye gobe an kama shi yayi fiyade jibi an kama shi yayi sata wane ne gaba da kullum in ya ga yaron shi ma sai sai an hankali shi ya tashi yana faruwa haka malaka kala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa in karihtumuhunna Allah ce idan kuka kisu fa asa an takrahu shay'an to me yiwa ku ki wani abu wa yaj'alu Allahu bihi khairan katira Allah kuma ya sanya a cikin wannan abu alkhairi mai yawa wannan aya ta sauka ne game da game da mata kada mutum ya ki matansa ko da ka ki ta saboda wani hali zai yi kaso ta saboda wani hali kuma ne ce wa haka za albanat haka na su ma ƴaƴa mata kad yakuna lil abdi fihinna khair kathir zai yi bawa yana da alkhairi a cikin su mai yawa duniya wal akhirah a duniyarsa da lahiransa yace wa yakfi fi karaha fi karahatihinna an yakraha ma radiyahu Allah lahu ya isa abun zargi gare shi a wannan kiyayya da yake masu ya zama to cewa yana kin abinda Allah subhanahu wataala ya yarda masa ai Allah subhanahu wataala shi ya zaba masa ya mace kowa gaba ne saboda haka idan ya zo yana kin abinda Allah ya zaba masa to wannan ma ya isa abun zargi gare shi yace wa ba'dun nas wasu mutane yu'amilu Zaujatahu, yana mu'amala da matansa almiskina wanda miskini ya mu'amalatan sayya mu'amala mara kyau li'annaha waladat lahu bintan saboda kawai ta haifa masa mace wa rubbama hajaraha mai yiwa ma ya kaurace mata gaba kida aw tallakaha ko kuma ya mata keta aw akhadha yasi'u ilaiha ko kuma ya fara mata mu'amala mumuna wa yu'ayyiruha kuma yazo yana aibanta ta saboda kawai ta aibi mata malati ala yakhsha uqubata min Allah me irin wannan abu baya tsoron uquba daga Allah subhanahu wataala ala zulmihi la hadisa ga zalunci zalunci zalunci sagareta malati kit ka wa hakim aklat kai tunani da hankalinka halil injab biyadiha am biyadi khaliqiha shin haihuwa yana hannunta ne ko kuma hannun mahalicinta ka tambayi kanka A alaysa tasakhus malaka shin wannan fishin da kake yi wata shakki da wannan complaint da kake yi wa adam korafi ya waka sai a gurba yaron ba hausa sai sai nake mata wajen lokaci wa adam riba da kuma rashin yarda waɗannan abubuwa ba ka gan cewa yana daga cikin minal aiki da ala zat al yana daga cikin ketaren haddi na zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba? Malake sun mali yu'lam, sa'an kuma yana da kyau a sani, an Allah razaka albanat liman huwa akram minka inda Allah. Ya kamata ka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ‘ya'ya mata ga waɗanda suka fi ka daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Irin suwa, yace mislin Lut, irin annabi Lut, ga yaransa mata ne, ko ba ka bane, mun yi wannan bayani a baya. Yace wa Shu'aib alaihi salam da kuma annabi shu'aib alaihi salam wannan magana annabi shu'aib wannan akwai magana nan shin annabi shu'aib ayansa mata ne ko ko ba haka bane Allahu a'lam shi malam yayi wannan magana ne saboda me ya dauki ra'ayi malaman da suke gani cewa wannan mutumin da ya aura ma annabi Musa Isa wannan mutumin annabi Shu'aib ne kun san malaman tafsir suna faɗin haka lokacin da Musa ya gudu daga Misra ya koma Madian ya zo ya haru da wayannan mata guda biyu suna suna son su dibiro a rijiya ba suka kasa ya zo ya taimake su daga ba suka je gida ɗaya daga cikin ya dawo ta dawo ta ce babana ina abi ya du'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana ko ma ka ne sai ya bi ta har zuwa gida ha falamma qasa alaihi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi zalimin suka ce wannan mutumin baba wannan yaran mata guda biyu annabi shuhaib ne akan wannan shine malam ya gina wannan magana ina fata mun gane sai yace annabi shuhaib shi ma a yaransa mata ne to amma kuma malamin su sabana akan wannan wannan mutumin shi annabi shuhaib ne ko ba annabi shuhaib ba ne wasu malamin suka ce annabi shuhaib ne wasu malamin tafsir kuma suka ce gaskiya ba annabi shuhaib ba ne tunda Allah subhanahu wataala bai bai fara mana sunan shi ba sannan kuma ba wani hadisi ingantacce da manzo Allah ya ambaci sunan wannan mutum duk hadisan da suka zo akan haka duk ba su inganta ba ina wata mun gane ibn kafira a cikin tafsirin ya rinja da cewa wannan mutumin ba annabi shuaib bane daga cikin dalilin sa shine aya cikin suratul hud inda annabi shuaib yake ce da mutanen sa yace wa ma qaumu lutin minkum ba'i yace kuna da labarin mutane annabi lut kuma ba su da nisa daga gare ku a cikin annabi shuaib yayi zamani ba zamanin sa bai nisa daga zamanin annabi shuaib annabi lut ba shi kuma annabi lut kaga a zamanin waye rayu a zamanin annabi Ibrahim. Kaga kuma tsakanin annabi Ibrahim da abin Musa akwai tazara sosai. Ina mata mun ne. Yawa, kuma kaga da wannan malam Ibn Kathir ka fauja kan cewa wannan musulmin ba annabi Shuaib ba. To amma dai akwai malaman tafsir da suka fita kan cewa annabi Shuaib Almuhim malam ya gina wannan magana ne akan da ra'ayin da suka tafi kan cewa wannan musulmin annabi Shuaib ne. Wallahu a'lam. Tayyib. Ina ke. Yawa, yace walam ya'ish lin nabi sallallahu alaihi wasallam waladun. haka da kuma manzo Allah sallallahu babu babu wani da namiji daga cikin yaransa wanda ya rayu duk yaransa maza mutuwa suka yi a a rayuwarsa ina fata mun gane yace wa barakallahu lahu fi ibnatihi Fatima amma kuma sai Allah ya masa albarka a cikin Esther Fatima wa zuriyatiha cikin da kuma zuriyansa ah saboda haka zai yi mutum bai san inda alkhairi yake ba sai malace min tarif ma yurwa yana da cikin labarai na ban dariya da aka taba rawaito akan mutanen da shine cewa mai wannan labarin na baku wannan labarin a karatu na farko shine yace anna rajulan shine cewa wani mutum min al jikin larubawa yukanna bi abi hamza az ana masa kunya da abu hamza az-zibdi tazawwaja imrata wannan mutum sarki ne ya auri wata mata wa sama'a an talida lahu gulaman sai yayi kodayi cewa ta aifai masa namiji wanda zai gaje shi bayan mutuwansa ko da shi sarki ne fa waladat lahu bintan sai ta haifi mace fa hajara khaymata zawjatihi sai ya kaurace ma khayma shaima na matansa mana gidan da matan shi take zama li shiddati ghaizatin min wiladatiha al-unsa saboda tsananin bakin ciki da haushi cewa ta haifi mace wa akhadha yabitu fi mawdi akhar sai ya koma yana kwana a wani wuri daban baya kwana a dakin matansa fa marra bi khaba'iha yawman sai wata rana ya zo wucewa gaban khaimanta gaban gidanta fa iza hiya tudaibu ibnataha watam sai ga tana wasa da efta. wata kulu tana cewa mali abi hamzata la yatina me ya samu abu hamza da baya zuwa wurin mu ya zallu fil baiti alladhi yalina sai ya wuni a gidan da yake kusa da mu ba zai zo wurin mu ba gadbanun Allah nalida albanina yana fishi saboda ba mu aifi maza ba tallahi ma zaka fi aidina tace na ransu da Allah wannan abu ba hannunmu yake ba wa inna ma na'khudhu ma utina muna karbar abin da aka bamu ne manin da ka sa mata shine ta karba wa nahnu kal ard li zira'ina mu kuma mata kina kamar sa muke na shuka numbitu ma qad zara'uhu fina muna tirar da abin da aka shuka ne a cikin mu ina fata muka ne saboda haka ba laifin ba laifin ta bane in ma za ka laifin wani kai ne za ka mata ga laifin ka tunda abin da ka sa mata ne ta baka saboda haka bai kamata mutum ya ce yana fishi saboda matan shi ta haifi a mace ba wanda ce wama wama an sami abu hamzata al'abiyat nan da nan da abu hamza ya ji wannan waɗannan betocin da matan take rairawa hatta galabahu alhanan al'abawi nan take sai wato tausayi na uba ya rinjaye shi fadakal albayt sai ya shiga cikin dakin gidan wa qabbala rasa imrati sai ya sumbaci kan matansa wa ibnati da kuma kan Esther ina fata mun gane yayi nadama kan da yi, ya koma wurin su sai sai malai ce al-islamu yaj'alu min tarbiyatil banat at-tariq ila dukhulil janna yace musulunci ma ya sanya cewa wato tarbiyan yara mata hanya ce zuwa ga shiga aljanna menene dalili akan haka yace rawa jabi ibn abdullah jabi ibn abdullah ya rawaito cewa fakala ya ce sami'tu rasulullah sallam ya kulu naji manzo sallam yana cewa man kana lahu salatu banatin duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku hinna ya ba su masauki gidan wurin zaman su wa yarhamuhunna kuma yana masu rahma wa yakfuluhunna kuma yana daukan da su wa yuzawwijuhunna har ya aurar da su wajabat lahu aljanna albatta wanda ya ce tabbas ah, annabi ce tabbas aljanna ya waje gare shi kila ya rasula sai aka ce ya kai manzo Allah fa in kanat ithnatayn tunda manzo Allah ce guda uku suka zara suka tambaye shi to idan mata guda biyu ne fa qala wa in kanat ithnatayn manzo Allah ce ko da aya mata guda biyu ne in dai kai musu wannan to aljanna ya waje gare ka wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haka kuma an daga anas cewa manzo Allah ya ce man ala jariyatain wanda ya dauki dawainiyan wato ‘ya'ya mata guda biyu, hatta tabluga har suka ballaga, ja'a yawmal kiyama zai zo a ranar tashin kiyama, ana wa huwa manzalate ni tare da shi, wa don ma'asabiyahu sai kuma ya hada ya suka guda biyu haka, mana za mu zo haka muna tare da shi a ranar tashin kiyama. Waye baya so ya zama yana tare da manzan Allah. Yace wa fi lafzin a wata riwaya manzo da ce dakhaltu ana wa huwa aljannata ka da ni da shi zamu shiga aljanna kamar haka wa ashara bi usbu'ihi alwusta wallati yaliha kuma yayi ishara yayi nuni da ya tunza ya tunsa alwusta shine wannan wallati yaliha da kuma wanda yake binsa mana wadannan guda biyu sai sai malai fadlu tarbiyati ibnati wahidatin ko da ba ka da yara mata guda biyu ko uku in ma guda daya ne shi ma akwai falala ciki wanda ce falalan tarbiyyar ya mace guda daya an ibn abbas an karo daga ibn abbas kawala rasulullah sallam ya ce manza da ya ce. man kanat lahu unza duk wanda yake da ya mace guda daya falam ya idaha falam ya idha sai kuma bai binne ta da ranta ba inda mutanen jahiliya suke yi walam yuhinnuha walam yuhinha kuma bai wulakanta ta ba walam yu'assir waladahu alaiha kuma bai fifita dansa namiji akan ta ba ina ba ta mu ne yani azzukur mana bai fifita ayansa maza akan ita mace ba adkhalahu Allahu aljanna to Allah zai shiga da shi cikin aljanna shi ma rawu Abu Dawud haka na kuma yace wa an fadl man qama bi tarbiyati ibnatayn haka kuma haka na kuma game da falalan wanda ya tashi da tarbiyyar yara mata biyu an uksen ko kuma yar uwa guda biyu wadda ba yaranka ba ne yar guda biyu mata yarwi anas bin malik anas bin malik ya rawaito cewa ya yaqul yana cewa wadda wasu sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ala binatayn duk wanda ya dauki nauyi da waniyan ɗaya mata guda biyu au salatan ko kuma guda uku au uktain ko kuma yar uwa guda biyu au salatan ko kuma guda uku hatta yabni ina fata mun gane wato hatta yabni har su wada har su wadatu daga gare shi shine ma'ana yabni mana har su ma su girma su wadatu daga daga kulawansa au ya mutu an hunna ko kuma ya mutu wato shi ya mutu ya bar su kuntu ana wa huwa fil jannati ka hatin wanda Allah ce wanda yayi wannan da ni da shi zamu kasance a cikin aljanna kamar haka wa ashara bi usbu'ihi al-wusta wallati taliha kuma mun zala ya nuna yayi nuni da wato yatsunsa na tsakiya da kuma wanda yake binta shi da wannan malaka yabni wannan kalmar yabna cikin hadisi yani tasadni al-wahidatu min hunna an ri'ayati mana da daga cikin su ta wadatu daga kulawansa mana ta zama ita ma ta ballaga har ta aure ba ta bukatar ba ta bukatar shi kuma yace qala ibnu battal rahimahullah ibnu battal yana cewa hakun. ala man sami'a hadha alhadith yace wato haƙƙi ne akan duk wanda ya ji wannan hadisi ayi an ya'mala bihi to yayi aiki da shi li yakuna rafiqun nabi fil janna domin ya zama to yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi a cikin aljanna wala manzilatan fil akhirati afdal min zalik babu wani matsayi a cikin lahira wanda ya fi irin wannan matsayin saboda ka in ka saurari wannan hadisin ka ji ka fahimce ta to ya kamata ka yi kokari ka yi aiki da wannan hadisin ka kula da tarbiyya yaranka mata ko kuma yar uwanka mata za mu tsaya nan insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu sa inda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana fahimta addini wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma tambaya sai mu bada amsa kafin mu yi sallah Mana? <laughs> a gaskiya bana son bana bana da likitoci suna bada irin wannan shawara shawaran da likitoci suke badawa shine ya zama to ta dinga kwanciya kullum kawai tana kwance ba ta wani motsa jikinta ina fata mun gane ana bukata ta dinga exercise na idan cikin ya girma wannan yana kawo sauki wurin haihuwa ina fata amma ba wai ta zo ta dauki pocket da cika da ruwa da daura a kanka a ba faruwa na faruwa na ake ba mana ta dinga yawa yawa ta irin tana tafiya tana motsa jikinta amma ba wai ta yi aiki mai nauyi ko kuma aikin wahala ba alaikum salam family planning na na yawa haka ne ya yi kyau daga kai wannan ya kamata kara a wurin ina na shafa bai bari bayani ba family planning ne hukunci family planning a musulunci na farko bai halarta haramu ne mutum ya sha magani ko a yi masa wani aiki a jikinsa wanda zai hana shi haihuwa ga baki da ina wata mu gane mace ko namiji su je asibiti a yi mata a yi mata ko a yi mashi operation a hana shi haihuwa ga baki da ko a hana sa haihuwa ga baki da wannan haramu ne sai dai idan ya zama to likitoci kwararru sun tabbatar da cewa haihuwa zai cutar da mace ina fata mu gane zai iya jawo ta rasa ranta ko wani abu haka a wannan yanayin ne ya halatta mutum ya yi irin wannan family planning ina fatan kwanci wannan mana irin family planning da zai hana haihuwa ga baki da wannan haramu ne sai da lalura to amma irin family planning wanda zai hana haihuwa zuwa ga wani lokaci kamar irin wannan implant da mata suke sawa kaga iya shekara uku ne galibi wanda na sani ko kuma ta sha wani kwayan da wani maganin da ba za ta dauki ciki ba Idan kuma tana so ta dauki ciki ba za ta sha wani maganin ba akwai su da iri-iri da ake yi da irin wannan magana mafi rinjaye ne. ba haramu bane ina ba zan ne ba haramu ne dalilin akan haka shine sahabbai a zamanin su sun kasance suna wani abin da ake kira al'azin ko uzul ne uzul ita ne to kun ji abin da ya fara ko yawa ni su da shi da hausa ba ba Mana mutum ya rasu da matansa idan ya zo gab da sake wani sai ya a azzakarinsa wanda shi da mana al'azir. Wanda zo shi da hausa ba. Yawa. Zo da fara shi na al'azir. To wannan abun a gane malamai sun kiyasta akan shi cewa kaga suna wannan abun ne saboda suna so su hana haihuwa. Ina wata magana saboda da haka malamai suka kiyasta suka ce ya halatta a mace ta sha wani magani ko ta yi wannan implant zuwa wani lokaci don ta hana haihuwa daga ba kuma ita zo za ta iya samu haihuwa wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi kwamin ɗan wallahu ta'ala alam waya kuma wani yayi daga magana na yawa aure biyar a wani to Allah Allah ya kiyaye mu daga wannan yana da kyau a ah, su gaba da nusar da juna yaran mu mata su kula da tarbiyyar su dinace dinace ya yawa wannan abun kuma haramu ne ba kyau yana jawo bala'i da fitina cikin al'umma haka da kuma kamata malamai asali ba komai ba ne idan an zo aure kawai ya aure haka amma saboda irin wannan abubuwan da suke faruwa ba laifi ba da malamai su duka tambaya in za su daura ma mutane aure yariyan cikin ta eh, mahaifar da lafiya don ba komai ciki kafin a daura aure yana da kyau a yi wannan cikin gaskiya domin kada a zo a yi wannan ina wannan gani ah, ba laifi ba ne a shari'ance shari'a ta yarda da cewa mutum za ta yi haihu bayan aure da wata shida wannan shine mafin karancin lokacin da mace za ta iya dauki ciki ta haihu shari'a ta yarda da irin wannan ina fatan ba saboda ba abin aibi ba ne idan mace ta aure ta haihu bayan wata shida shari'a ta yarda to amma idan yayi kasa da haka to gaskiya shari'a ba ta yarda da irin wannan haihuwan ba ina ba ta mgare an ba ta yadda da irin wannan harwa to aure da ciki menene hukuncin aure da ciki malamai sun sabani akan wannan mas'alan ina ba ta mgare malikiya wanda shine mazhabin mu anan suna gani cewa wannan auren haramu ne ina ba ta mgare haramu ne a yi aure a aurar da mace tana da ciki me yasa ko da duk sanda aka sadu da mace tana da ciki ko kuma sadu da mace ma umuman to dole sai ta yi istibra ina ba tam gane dole sai ta yi istibra mana dole sai ta zauna ta yi kamar exageran ina ba tam da malu sun saba ne iya lokaci nawa ne za ta yi wannan istibra wasu malu suka ce wata uku ko kuma jini uku wasu kuma suka ce jini guda daya akwai sabani a muhim dai dole sai ta yi istibrai kafin a daura mata aure inda mace ta taba zina ina watan ko raka idan ba ta yi wannan istibrai ba ina watan ga aka daura mata aure to babu aure a wannan lokaci ina watan ga kamar da mace da take cikin idda bai halarta a yi mata aure ba sai har ta gama idda ina watan ga so a wurin malikiya babu aure gaba gida sannan irin wannan auren dole a raba su sannan kuma har abada ma ba ba aure tsakanin su kuma wannan ne ra'ayin malikiya suna kafa hujja da wannan kiyasi akan mace da take idda sannan kuma an samu an taba samu wani asar daga wani Umar da ya yanke irin wannan hukunci ina ba ta magana saboda wannan ne ra'ayin malikiya to amma shafi'iyya su suna ganin cewa ba komai ba ne? za a iya ma mace aure ko da tana da ciki ina ba ta magana su kuma suna ganin cewa saboda ne dalilin su shine aure a musulunci tana da sharuta akwai sharuta akwai rukunoni akwai abubuwa da suke wajibi da sauransu a cikin wannan abubuwa gaba gida babu inda aka ambaci ciki ko rashin ciki a cikin su ina fata mun gane ai kun san sharutan aure ko idan mutum akwai wali akwai shahidu akwai akadin akwai menene da sauransu to kaga a irin wannan abubuwa babu inda aka ambaci cewa idan mutum to matan ba da ciki babu babu wani abu haka to ka suna gani aure wato contract ne akadi ne kuma ka idan shurut na wannan akadin ya shiga to akadin ya zama tutar ta inganta wannan ciki sai mu nemi mata wani hukunci daban amma asalin akadin auren ba abu da ya same ta wannan shine fahimtar shafi'iyya ala kulli hal shawara ne akan wannan matsalar shine idan dai an sani cewa mace tana da ciki kafin aure to bai kamata a auren ba ya kamata aiki da mazabin malikiya don mu fita daga sabani ina wata magana in dai ana da sani bai kamata kuma ya zama to an sani kuma a tsoye ba ina ba idan iyaye suka san cewa ƴan su da ciki to su fada su sa wannan auren ina wata mun gane don a fita daga wannan saba ne amma idan ba sani ba misali ba sani ba kuma an haka daura aure to babu laifi a yi aiki da mazabin shafi'iyya ina fata gane ba sai an raba wannan auren ba za a iya bar wannan auren kuma su ci gaba da zaman su su yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya yafe mana gaba gida wallahu ta'ala ala na ba wannan gwaji da ake yi abu ne na zamani wanda babu shi a zamanin manzo Allah Salam. So to babu wani hadisi akan wannan matsala. babu kuma wani aya akan wannan matsala. ina ba za mu gane matsala ce ijtihadiyya a wannan zamani aka same ta malamai sun ijtihadi akan wannan matsala kuma an samu sabana cikin malamai ina ba za mu gane daga cikin malamai akwai wanda suke gani cewa bai kamata a yi wannan abun ba wannan shine ra'ayi Sheikh bin Baz har ya rasu yana ganin bai kamata a ji ai wani waji ba saboda yana ganin wannan yana kore tawakkali yana wata gane ya kamata ne kawai su tawakali tawakkali ga Allah subhanahu wataala ai aure Allah subhanahu wataala ke kaddara su ta shine saboda idan Allah bai kaddara su ta ba bayan za a yi a samu su ta ina wata gane ina da wani aboki SS ne amma kuma ya fi ne karfi ya fi ne lafiya ma ana eh kwara kwa ana samu haka saboda haka Allah ne kawai kawai su su tawakkal ga Allah su jefe aure ba sai sun wannan abin ba to amma wo da yawa daga cikin malamai suna gani ba ko ba laifi bane a je ai wannan gwaji ina fata mun gane saboda yana daga cikin wato ittikhadul asbab ne kawai duk daukar sababi ne na kare juna daga cuta ina fata mun tunda manzo Allah yace la darara wala dirar ko ba bane ba cuta ba cutarwa saboda haka ba laifi bane da an dauki matakai dan a nisantan a cuta ina fata mun gane saboda haka da yawa daga cikin malamai suna gani ba ba laifi gane wannan shine fatawan mai tsayi cikin sunna mun ka wannan kaza ga wannan shine ra'ayinsa sannan kuma ya haka wasu malamai da suka tafi akan wannan ra'ayi saboda haka ba laifi bane a je a yi wannan gwajin kafin aure ina fata mun gane to amma idan ba yi ba har aka yi aure ina fata mun gane aka zo saboda kwanan nan akwai wani case da ya faru wani mutum ya zo wurina sun je asibiti da matan shi aka gwada su aka ce shi as matan shi as shi nan kuma matan sace dole ya sake ta kawai ita ba za ta cigaba da zama da shi da mai ba ta so ta yi aihu da shi saboda tana tsoro in so aihu za ta haifa SS. Wannan kuma jahilci ne, saboda mai ko a lakitance idan mutum da matansa dukan su biyu SS ne, abinda lakita lakita eh, lakitoci suka cewa suka ce shi da me idan suka haɗi yara hudu uku ba za su samu essence ba daya ne kawai zai zama to essence ina ba muka ne likita sun ce za su haifi aaa guda biyu a za su haifi aa guda daya as guda biyu sannan kuma ss guda daya da ka dan me za su nemi kawai a raba aure saboda zai yi su haifi ss wanda kuma ba ta sani ba zai yi su haifi yara uku a jere dukan su ba ss ba idan suka bi yara uku zai su sai a wurin misali ina fata muka da ka bai kamata ta nace dole sai ta raba auren ba babu nasiha da bai mata ba na yi duk wajen duniya na mata yadda ba eh wadai wannan last week nan kawai aka raba auren just last week nan aka raba auren ba ba ba inda ban yi da da su ba har na na da ne kuma a waya na yi ta masa nasiha mutum ya zace zai gaike ni gidan shi in zo hadu da ta tace in na saka gidan su sai ta zuwa mun ruwan zafi sai na ki zuwa saboda a haka haka raba aure saboda haka bai kamata a yi wannan ba ya kamata kafin a yi idan an je an yi ba laifi amma idan ba yi ba daga ba aka zo aka samu ASAS bai kamata a raba aure saboda wannan ba ina fatan gane amma idan ASAS ne shi ma dai bai kamata ba amma suka raba aure saboda wannan ba laifi ba ne saboda tabbas ASAS ne za su haifi ASAS Allah ya kiyaye mu daga wannan assalamu alaikum Allah ta'ala ya mana kuma ya amfana mu da ilimin abinda muka saurara na daidai ubangiji ta Allah ta ba shi lafiya